الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فمن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رحيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هذه المدة الله سبحانه وتعالى يسمى بالدنيا وكما كان في شيء ليس رجع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من النار ذلك الوقت hmm. kwanta kwanne ya yi shara ma ba da yankin kashi ke kasa ne na duniya na fi ne da ne sakwai ya ɓaɓa kwanci ne da ya kada ya ɗaya ne na biyu sunayi kato ne ba shi daga litafiyar alwasiyar kusurwa شيخ الإسلام ابن تيمية nan ya ji shi da sabon na ما lasa da kuwa ya شيخ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونصف الإيمان بجميع كتب الله وجميع رسله كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأخلاق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومثل قوله تعالى قل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم ومثل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وسمعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير kaga ya baka su wani shekul islam ibn وكيف ko sai ji bayani ga aje shi aje shari'a ko a manyan haji shari'a eh, an wa doro na mafi cikin jirin ba shari'a ma kuma haji layi ɗaya eh, yi madabo na yi rai usuru da ya shari'a da ko

waje ni rufulihi da ciki shi bayyo kama kala ta ala kyan na fesu na lafina ya gaga kolu a layi ɗaya ga yayi imani jina fesu wa ma unzila ilayna na ga kin ya ina kin ya ina wa ma unzila ila ibrahim yumai imani din da ita na kiya nabi ibrahim da wa ismaila imani din da ita na kiya nabi wari faka ni mai ni ma ni be ni da ji na ti ya da bi faka ne wai ya kuba da ga ji da ji ya kuba wal afdal wa al afdal wa ma uji ya musa kai be ni da ji na ne a ji musa ne wai isa da ne isa وما أوتي النبيون من ربهم بيريد أن جعلنا النبوة لما في شعبنا لا نفرق بين أحد منهم يلي يقول التعالي ما دور من أبا ونحن له مسلمون لثم يقف لا تنبينه وعليه ده إذا إيمان الدين بسيط وما إيمان إذا لتعجنا كبيرا يعني Gani ta ci na ci a Nabi Ibrahim, a Nabi Ismail, a Nabi Ishaq, a Nabi Yaqub, a Nabi Musa, a Nabi Isa, gan gani ta ci na jami'a a Nabi da rike da yadda, yi mai da rike da ya ba. Na duka duka mai da hadi, mai da hadi, da rufu ne, ne da ya fi da zandora ne da ya ṣùgbọ́n ẹ̀dá da lápẹ́lẹ́ láti anábáwá yẹ̀wé lálàájú tẹ júlùmí ti da anábáwá yẹ̀wé. àbá àdéhùn ṣẹ̀rí àyẹ̀wò ìjọ. a àdéhùn dóòrò tó wúti tàkà ní ìbọ̀dú ìbúrádà ìbúdá ní yẹ̀wò ìdí ẹ̀dá jù yà. لما لا يؤمن به لا جعله سيعمل لا جعله صلى الله ya وآله وسلم nasara yi annabi doro ta ga ake zumai annabi isa nan ta ce ta gangan ya gaba da shi mai imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi amma musulmi shi ai imani da annabi musa ajiye da isa amma da annabi muhammad sallallahu alaihi wa ne wa sallam amma da da ke da bayan amma ke ajiye da ta da ya ne ya ta shari'a buga wa qawlihi ta'ala da ga nasu yake na lafiya ga dan wa kul amantu bima anzala Allah to ga ya imani da litafi da sai ciki ne da da sai ciki min kitabi da litafi da wa umirtu li adila bainakum amadni ko min bi adalci sakane ku ashawa alaihi sallallahu alaihi wasallam kun ashawa jawabi ta ce da shiro da wajadanci ta ce da da wajadanci da za da gaishe da jama'a ya wallahi ta ce shi da sai su yi da ba kwa da biya ne a duk ba da ba ni sarri ba wa iya a je wuce dan wannan sai su ga na shi zo ma da ina karkashin goce shi zo da ko wa mutu yau mai mutu wa jaji ni ko ni ni da ko wa ga shi ya ran ya ki zai shi nawa shi da wajibi wajibi na ku wajibi zalunci da adalci na kirira ya tafi da ba iya ni lauta ko kai kan da ta ba za mu nuna ونفس قوله تعالى كما نتوجه لكنا لك آمن الرسول بما أنزل إليه كتشي وإيمان جبه إنا كنا يليه من ربه لك رسول شنونا والمؤمنون مؤمن جو إيمان جمع kullum fata amana billahi ayi ma yi ba sai ki wa malaikatihi amma diga malaika shi wa kutubihi amma diga kitabi ya sai ki wa rusulihi ya tuji ya sai ki la bai da ahadin min rusulihi ya da ita da zando min ya tuji ba wa qalu ataka ataja da sani ina yiwu wa ta'ala tu. غفرانك ربنا شيء يبقى فرق عقابه وإليك المصير وبلا يحجب العصر وعليك آية ربك لا دا أركان الإيمان هو أما بقي الإيمان بالكذب بقي الإيمان جنري قدر وعليك الإيمان بالقدر إن دعوت المياه والسماء إلا كل شيء خلقناه بقدر إن تدعي الإيمان جنري قدر na madaniyar ke mun bi shogan da ya wuri shi ya wuri shogan sami na wa akwai na yi wo ya ma ya alhali zuwa ya wa amma mun yi shi na gaji zuwa yin sa sallan nan a ga sami na wa akwai na musura na karabbana zan da ita an ba shekul islam ke ci gaba ga wani su bi ma ni bin yawon bin akhiri وما فيه من الثواب والعقاب كما أخبر عن إيمان من تقدم من مؤمن الأمم من مؤمن الأمم به حيث قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصالحين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجره عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونصف الإيمان باليوم الآخر ke kotun kwace yanzu na imani shi ba kiyami nan wa ma da min bi wani ya iqabi ne na fi gobe ne yo yalla da gani ya zabe na ko do ga ni ma kabari da mu kai a zara bari wato ma da mu sai da ba ba sira ki ga zan ci ya damu mu da zan ci a damu mu na wa zanuwa ta gobe ta biya bayan zanu ta gobe ke ke zona zanu ta gobe ke so zona zanu ta da dalwa aljanna zanu ta da dalwa aljanna zanu ci daraja ki bikin wa ta aljanna mu zanu ci daraja ki mu wa go zanu ci ne ta ko wa don ji munafiki na da wani zanu ci ba ki bikin da wa to to to ki wani ji da da wani ko da ba ta da wani ba ji ne ga aljanna ko misali ga aljanna ko sun wada alibiya ne wadda zuwa mawazi da mutum ina fi da su wada alibiya adalci ko ta fa alibiya yi a tawa kudi lai shafar jami'a ya wata ba ta sai ci wurin amma sai ta na ya gani ba alibiya ne da ba ku ba ta gwada ba ku da tawa ba to ga yi ba ne da ta kama akbara jannatu ya ce labari al imani wanda kaddama yake imani ya kare shi da shi gani ni mu'mini umma bi da ya imani jimina al'umma ne da gani ba biyu ya sai na haitu kana ba na sai ce lati ne daga inda lazina amanu lil ya kika zai ja imani jina wallazina hadu bai zai shi hadu ne zai shi hadu yahudi nga mala mai yeye ga kila ke yahudi shiga yahudu ganda ci ga ila ke yahudi ga yahudi na da muna ga inna na ilaika sai ci ya yi bai shiga wai sai da daga hada ya ba ni yahudi wannan shi daga yi ne ne guriya ya ne ya ko yuwa ne ga da ne yahudi zo daga yanzu za a wuce wa kasuwarsu da iski mani laila da su zo za a wuce da yau za da yanzu da ya da yanzu ne wannan fara da na fara shi wa sabi ina da sabi a shi rijiya sabi ina imitariya wuce da sabi a ja da guba a da sabi a kuma da sa a majin sabi a kuma shirku a da sabi a littafin addini a nisiyo nan zai yi sabi a littafin addini a nisiyo da zai zai yi da ke zuwa addini a nan ibrahim a salamu nan zai yi mai sabi a su kushirin kuna nan ga wuce ya yi yi zai yi buta sani ta jiki ya ba da zobe a rani nan ga wuce sabi a yayo so ta ce ya gudu jo a da zai jayi mani jinan ta ci nasara jo a da zai jayi mani jinan kafiyar sabi a jo a da bai ga imani jinan amma na ga alif muhammad ba a sallar su ne da zan zo da imani da alif muhammad ya rubi imani a man amana billahi da ga imani gina to yake wani yau min akiru ta ji da fa'al kiyari na wa amila fa'ali ha wuce da su kirkina fanahum ajruhum inda rabbihim ba ga ya ji lada e bayan sai shabu wala khawfun alayhim ba ga su ba ga da sauran wanda ya ga ne sannan ba a jira a zanen a shawa a ne yin ɗin dogaiwa ko woga jira a zanen sai na waje ne kiyo amuru da ko woga ba a jira sun wani yau da akhir woga ya fara kiya ne wa a bila salihan da sholi fi gizi wa ne yin ɗin ne ne wasu ke yi zai fata ne ne kuma biki ne da wuga amma wajen ba ne mutum kiyar wani musulunta wani wani kirkiya wani shirya a ikiya na wace ne ga zuwa ta hanyar can gaba ana cikin so sannan shi a zana da baya da su ma da baya sai ta yi da gida mu قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل أصول الشرائع كما ذكر في سورة الأنعام والآرات وسبحانه وغيرهن من الصور المكية من أمره بعبادته وحده لا شريك له وأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والعدل في المقال وتوفية الميزان والمكاء والمكيان وإعطاء السائل والمحروم وتحريم قتل النفس بغير بغير الحق وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم الإثم والبغي بغير الحق وتحريم الكلام في الدين بغير علم مع ما يدخل في التوحيد من إخلاص الدين لله والتوكل على الله والرجاء لرحمة الله والخوف من الله والصبر لحكم الله والقيام لأمر الله وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والناس أجمعين إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي أنزل الله أنزل الله ذكرها في مواقع في مواضع من في مواضع من من القرآن كالصور المكية وبعض المدنية أجل ẹgbẹ́nu ẹ̀sìn ìgbìlẹ̀ ayé lọ láì tuntun yóò rẹ̀ lọ́sẹ̀ tuntun yẹn lọ tó ajẹ́ òkúta dẹ̀wọ̀n tuntun yóò rẹ̀ lé lè yẹ pẹ̀lú ìgbìlẹ̀ ọ̀sìn ìdánilẹ́kọ̀ọ́. tun kafin ne zai ta ko da ji ko ko za fa an yi layi ya tuko wani buwatu wani ma'aji yanzu na bai gawe ke wani feto jinyonin ya ji layi ya tuko annubu wato wala imanu ne ga tuci da bane ta ci tuci ne ko yan ga al-ma'adi al-qiyari wanda mo so tuci do wala ta ci tuci ne e gutan nan uje fi ku ko a cikin ke da wani ne usuli ya shi ya shari'o shari'a da yake ne ga ya zauje da shari'a wuce da shari'a ta yi shoye na ya ci da lashe a dani nan wani yana ku shari'a ta yi shoye na ga wasu ji dukiya ya zama sun gashi a nan ne a wai justification ba ta ba na yana no ne yadda shi bai ne wutar ni ne shari'a yi shoye na addinin doro ku ji rayu daga ba fai ci biyo yadda dalilin usulu ne so ga yi sai ne ya kwanci wato wa mislu usuli shara'i ke koto kwaciye usuli shari'a ne kama zakara fi suratul al'ani kin da zai fi fiye da suratul al'ani wal a'raf ya suratul a'raf wa subhana ya subhana subhana ya suratul isra'i ko wa ghairihinna ya sura na jikene majijin majana min asuwar makiya min ya sura ya maka shona min amri yi ba da fi wahada ku ke ga wani ji koro wa ji buta ya fi yi la sharika da wadi yana rafu ba kina wa amri yi bi dai ne kuma ji koro ya ce wa ji bolo bolo da bayan manci وصلت الأرحام أما يتيجي فورجو توقو وتوقو وتوقو ودنجي والوفاء بالأهود ومطول لكل شيء والعدل في المقال وما قاعد دو سيجي كده شدة دو ودي غير بودا ذاك غير دو ودا تو غسيا لدى دمينا ودي جيو وصوا wata uku ya fi nizani wa bolatu wata daidaita wa bolatu wata washe wai mikiyari gangan da suke yi wai isa isa ini ba da bai bayan na sun ga bayan da wani wata je wa rajo yau wani maharuni ga da manje yau wata wata don raza ka zanta bukata wa manje a na wake ya ce wata rayu wata harini katilin nan su amu lafiya ramu na wawu zanen da gairin hakkin ba ya ce yana وتعليم الفواحش اتوال الفاشا ما جارامو ما ظهر منها وما بطن تونا لا تونا تونا تونا زنا كو liwatu asihaku liljalizi ko batan da yara mu wa tarihi ismi arabu mu ne da dile ne wa ne sai ba wasbani gire lahaki ko ya gudu biya ko biyu ma yake gaskiya doro ya wata harimin kalamin hijji haramu mulo ne ba ke gaga da dino diga yi ilimin umma yi ne ya nan ma amma ya rubuta tauhidi fa ba da yi na gaza ya tauhidi لإخلاص الدين لله ولا الدين وجبت يتوبون كوي والتوكل على الله وما الله يتوبون كوي والرجاء لرحمة الله وما توبة ولبرامة يتوبون كوي والخوف من الله وما وجد يتوبون كوي والصبر لحكم الله وما لا خروج يتوبون يتوبون والقيام لأمر الله وما الله يتوبون يتوبون روجنا وأن يكون الله ورسوله إذا مولوك فيك بتشوفا أحب إليه لغاية يجوا جبوا يوغا أحب إلى العبد لغاية جبوا يوغا من أهله أكذا يوشي وماله بدوكه والناس أجمعين وما جبوا يوغا بتشوفا عن فاتا إلى غير ذلك من أصول الإيمان بين الجوش لكن نجعله أصول الإيمان التي أنزل الله ذكرها نسيت كريه في مواضيع من القرآن إذا جوكا كايدا من القرآن هنا كصور المكية كصورة يما كجنبه وبعض المدنية يساشي صورة مدينة فعليهم شيخ الإسلام ابن تيمية ga usulun shari'a shi ke da da ke da wasu lalani سورة الأعراف لن سورة الإسرائيل سورة المسلمين سورة مكشفين ومجعشين مقرأين عليه قالوا يجعشي حاشيا لما يجي شعر لما نسيت لكن يرغب تعالى قتل ما غضب ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا سورة الأنعام da shi daga aya 161 no aya 157 ko so wane gan ya ce ne bani yana shi yi mutum ya gbogbo shi tsawon guri shi ba da hannun aya shi ke kura kuta ta nan ga wuce shara ya wuce samari ga wuce ta wuce lokacin ɗaure biya na ku zuwa baya wuce da sai ce lati da kun asu kun ta'ala asu ma harama ba kuma rai ebe dai bayan ce ci la jara mu Ki kisa ci la jara mu yayin Allah ta shi ku yi shi a ga nan yau ba sai ci ba shi ne no ne da sai yi wa bil walidaini ihsana sai ki ne ke je foro ji bulu bulu bayan man ke shi wala taqtulu awladakum min imlaqin e maga wuje je boye madoma nahnu narzuqukum wa iyyahum ya ya ya zikir je so ne jimai su da da ku da madare ya ya aya da ga da ya ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يبقى تصبع فيها الفاشات ولا قيمة ولا صنما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كما يقال رأي نفسك على كلام ولما نصيب يقفيه ذلك هو الصابرين لعلكم تاكلون لو كيك لا جوفيه بالكيلو يجعل ولا تقربوا ما لم يشيء فقال فقال لي هي كل illa billati ya ahsan sai sun gana mai wani ne gulu gulu da hatta ya da shuddahu sai ku ji daga wace wa aukun kaila da daji ya so da shi wani ne za da bilkis ga ya ce bi ga ce jar jajan shi ne da yana la nukallifu nafsan illa wusa sai ke ne ya saki daga sai da yake ko da ya magai da bai gaje sai jahanci wa lauka da za ku na kaza da za ku ba wani zan ga ke da ya sabu na wato ya yi kuma ke ji ko da ba su da wani ne ne wani ko zan ga kima ya gode wani da za ba so yi wani ke da da ba ya ci wa da insha Allah ta'ala za wuce haji ba da ta ne ga adalci da wabi adin la ya auku alkawari yake ke za ki yi shi ya alkawari yake ke ya alkawari na kari biyu da biya ne da ce shi maka ba ta ga alkawari da ba wajen da aktsari min ahadin da ba ta sha alkawari ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون من سوك لا دي وصيب سوك نجي وصيب ebo ya kai ji wa Allah za su rafi mutafi mun ba ta biyu ya kwani sarki na gobe ya ji yanki su wala ta tafi usul wula ya ga na kowa zuwa ji mai koyan ko da a mace jami jami'a da kwan shiya da kwan jami'a da ko bata wuri zaɓar wani iya ne an mutu ya kuna zama wani sa sallar wadatar da zai su gula fata ta raka bin man sabiri da ya gaɗe ko ke ci ma zaɓe da sa ku da an da kun da ka kuri wani wasu ke na ce wani kai ci wani wuri ke da kai tsoro da da kai sai ci. Fane ga ku, wasu la'am ko? da wani Osigan aya na da ke rinna ke ya ke da su lara su mai sai na kuma ga kuɗin da ko ce ce ni wa alfata na gara mu ma zahara ne na wa ma bakwai na ganin da والبغي من هي كان في غير الحق ما هي بس بسيا وأن تشركوا بالله ما لم يذل به سلطانا لا يلوم بقيت لكن لم تشركوا به جرى شكيوا عنهم وان تكون انا الله اذا من ذلك يدقوا تجيه سيئة يدقوا دعين يسيئة ما لا تعلمون غير إلى غير وعنهم Iwọ́sọ̀ ọ̀gá arájú ọ̀gá gan-an ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n níbi gbọ́mọdé ṣírkà ni. are to yes ezu gazu da jiye luje yiwuwa da zulubi ga shirka zulubi yiwu ga shirka e gwada ga ga ila mu mafi na rabbi da alami da yadda kai da gaskiya bai mu kai ma ga yawo don manya ji ba man ne ya fata wani ba da ni ka yi kyau da wuta ta kai a ta ku zane ba ku jina ba ne ba ta ya wa zane su ne da yau ya hafu ce shi ya ya <laughs> ń lajà àjà pásádò sí saudi arabia wọ́n lè kó nga mẹgẹdẹ na níjọ kùtùbẹ dẹ a mẹgẹ jìgá àti mẹgẹ tí mo níjọ síkárẹ bí kùtù síkárẹ bí kùtù ẹka káàrẹ bí wọn tó káàdì ayé gbẹ̀yà ẹnì ìgbé wa ni nga gbẹ̀yà ọ̀dọ̀ tó lè jíjẹ́ wọ́n tó àdékẹ́tẹ̀ yanzu da malam musa ga sai ba wato ba ni nan zuwa da jana to sai wannan gawan shi mai rodi yayewa ina ke kai mai rufe zan doro na je ya fatawa kowaye gada da kowaye gada guwa diyo kowaye wuka su kowaye gini kari na zanna kula ni kallon la ba ko yadda za ka zanga wa shi ka zo lamari ya ji ni ni da wo wo ga da fe ti sign you ya fe ti sign you on ha. behalf da rodi yana ko fe ti sign you matsayin mu rage kai ya ci girki matsala wucin na waka ne la mulmulwar ciki da zai je ya ci zai je ciki da zai ji sai ne an rabbi alami da ko behalf kai da wucin zai zane ya fatawani da na wuce a da wuce wọ́n yi zàmì ewu kàkúnú ẹnna wọ́n ti àná da wuce di àná ọ̀gbọ́n wọ́n ko àná yi yìí zàmì wọ́gá ìzàlẹ̀ dán lámọ̀rí àjíní bẹ́ẹ̀ dáná ẹni wọ́n yálé bẹ́ẹ̀ láyé ní wọ́n yálé ẹgbẹ́ wọ̀bí àti ìgbìmọ̀ bi yìí ọ̀bí ààbò tó tó tó ní lọ́jọ́ wa ní. nufai ciniki ne shi ne zai shirka ne zai alkan da ala da yi ne yi wa lafa mana zuwa ta fi cin ma yi yi duniya eh, ɗanar wani ne aya ne kuli na maharamar biyar fawaisha ko ga yau go ga ci haya ne ne ki da ni kakan da ci ko ka la ya ramu ko ma zara bi dawo ma ba ko wal da laifi alifu bi albasri an ko billahi ga ji zugo ko ci gane ya ga yayi ne malimi ne malimi ne da biyu sultana wa an ta kulu alin layi ma na ta alamu da gaji suke shirka sai eh, ka yi rinne da kai ni ke yi lafi jawabin kafin mu nan sa ala hami gawa isha ne sai bago eza eh, to ni ke wa subhana gangani da subhana imana suratu al-isra aya da ya gbadu bani ne wa gawa gunguji ya bayani da zuwa bayani ba wacce zagwa a shekuru sai sun ga مثلا بروبلم يجي والبروبلم يجي بروبلم يجي يجي آه يعني نجي مطي بروت يسرى نواشي يجي أما بروبلم قد Bùgẹ́ mi ní níbi pírọ́blẹ̀mù ń ṣe àtìgá. Ìlẹ̀yẹ ẹ̀bà ti security kọ́. Ìlẹ̀yẹ ẹ̀ka ti níbi pírọ́blẹ̀mù ìjọ economy ìtìfàd kọ́. Wàtò ojú ọgbọ̀gbẹ̀ yìí. Ẹ̀dọ̀ gbọ́ túrò lọ́gbọ̀gbẹ̀ yìí pàṣẹ ogun ọ̀nà gbogbo. doce a lalai da wuce ji onda aya na mai fi su ne kirayen ta ne ya fi kirayi ba zuwa kasuwa a mai kuma su ne sha na sai ce wata daura kuka Allah ta bugu illa iya sai ya umuriya ga wada jibu ta ya zande da ta kai wuri وبالوالدين إحسانا وما يجبون بلوغ بيانا جوش مما يبلغن عندك الكبر هذا تجد أدلين na لا يوجد إنسانا ahadu bi ma jayyid bi hada aw ila bi ma kaza bi hada kana ta kullu ma uti bi la la sum tod ma de ke de da huwa jana ka mo mo to ne la ga bi ne ji alu wo ka ko no to wo go ni ne in ya anka ne za ta go de ki ne kuwa wala tan har huma ga na u ma ma ko kullu huma kaulai karima gaza ya dalili da dalilin ciwo وقل لهما جناح الذل ba الرحمة وقال جوا وطير رحمة تاتيا لا بغى بغى بغى هذا هو العظيم ليه دوا قل لهما جناح الذل من الرحمة لا يقرأ tafsiri je nan ga ba ta tafi da lalai wa a lobu da zuwa cikin lobu na jana bin gaya lobu na da manan ta hadi ayyani sabu na jiga ganna ba yi ne a ke aya go an ta kula layi ma na ta lamu ne muna ga da gwaje su da da yi wa ẹgbọ́n mẹ́rin nàìjíríà jíjẹ ẹmọ ìgá yìí kàtí ẹnu bá ní yàdá kàtí yàdá bẹ̀rẹ̀ àyíjú na, ẹbí dúró níwájú lẹ́yìn jìnnà tí ẹbí dúró níwájú lẹ́yìn jìnnà ó dúró dúró mẹ́rin tọ̀ ìmú. ọ̀kúnrọ̀ bìrìhàmù máa kàmá rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àyè sọ̀rọ̀ ìgbẹ̀gbẹ̀ tó èkì gbìyànjú. da yi wa mutum da ke nuna a cikin tsanin tun da kara kusan siya. Rabuk ma'alam ji ma fi ni kusurkun sai fiye wuce da bai bai gani sun tafi ne sa'i jina ya ga na kirki ta yi nauka da yi ɗan wadi na na fura zai yi fiye da ke wuce sai kuma sai ke faru da yi. To a ke bani kurba haka hu ɗaliban idan yi wa ne asila ka ba wani asila ne. Wani miskini miskini حاكم ده العين وابن السبيل زي ده غانا جيبوا لهم ولا عوصمة ولا تنزل التبذيرة أما كانوا ليه جيبوا لهم ولا يعني. لا ميكاتا كي لا جيبا ليه بيك يعني وليه لا جيبا لا جيبا ليه بيك يعني إن المبذلين يقول لها هي زي جيبا ليه بيك يعني كانوا يقوان شياطين بقى شياطين يجي شيء شيطان وكان الشيطان بربي لكثرة شيطان مواد شمال ابو يطوشوي وإما تورضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وإما تعرضن عنهم وذاك تتكبع لو ابتغاء رحمة من ربك يبويا بوينا بيسيت وترجوها ويطافون به فقل لهم قولا ميسورا جد يا بصوتي ولا تجعل يدك لك إلا وتشد هذا وبعده ولا تمسكها كل الوقت ومع الجديد يا الله فتح ولا مدينة فجاءت فجاءت وجاءت زعنا عهد زلمي محصورة وجماعة من دون فيها قول فكل لا وقاي كنا نسوي إلا ربك يزيد رزقا لمن يشاء ويعطي فيتنو وهذا لا دنيس يا بنا بونا مثل لا دنيس يا كذا بونا إلا وقال لي ما هي خزيرا بعيرا فيتنو بس يوجي يوجي يوجي يوجي يوجي يوجي يوجي يوجي يوجي يوجي يوجي يوجي يوجي

inda ka gane fahishe da ya bane ya ci da alfasha kiko wa sa a ne ya kuda da mu wa la taqulu da ke harama Allah illa bil haqq sai ga wurai na sai ta lafiya rago da masoli ce sai ga gaskiye wa man kutila mazlumin da na maza a ba na maza ke zalin tona fakat da an na yi waliyi sultana da na gani waliyi ga wanda za wace inda sultana inda fawa na ɗin inda discretion da ke ni goye siya da yake ya ci hada ne amma falla ya turi filkatu ne lajin ba na dala wangar inda ya kare mai suwa wala ta karabu ma da ya ci sai ka su ba dukiya ya ku gina illa jin da biya sun sai su ba da ko ku dukiya wa dukiya ku gina wala ta wuce ya ci ko da ce na da yi da jina wala sọ̀bọ̀wáyé àmọ́ wọn bí ìpè ọkùnrin àwọn ẹgbẹ́ ìgbìlá wa ti èyí tó ń jẹ́ àgbà fún ọ̀pọ̀lá níbi ìgbà ṣe jáde lọ kẹlẹ́ kẹlẹ́ àmọ́ àgbà kẹlẹ́ ìgbà tó ń pàdé ilẹ̀ ilẹ̀ lọ́bẹ̀ lọ́bẹ̀ á ní kéta o. Hata ẹ̀bùrú bá ṣì dàgbò sẹ́yìn tí náà dáwọ̀ sílẹ̀ wàá ó fún mi náà dìé lọ láàrín kọ́ ọ̀dẹ́ ṣe. Inna al-ahda kana mas'ula ẹ̀gbọ́n náà ní àlìkọ́ ọ̀dẹ́ àdúrà gàtí mu wàá ó fún kẹ́yìn náà. Ìdájọ́ àwọn ṣètò ṣe ya shoga shi ko da ake da zai ga yadda yana wani nu bil qisas mustaqim sai maga ce sai ce ce to zan ga to ne giwangi ne in ga su yin ji ba kuwa ba ga da wuce ko ko mun mutike da ya fa to ne ne fata goya ذلك ba واحسن تاويلا ان قال يا خير يقول لما ليس جبا عندي يقول ولا تقف ما ليس لك دليل بين وجهه هو اللي قال هو يسيت عشان inna sam'a su fara yawon ganin wal basara je ya ne ya bayane wal fu'ada je ya bane bayane kullu la ka kana amu maslafa ta je ne shi wala kan ki bil ardi marha ga ta ga ta bai ce ga do ta ce kin bo ne je mu ciwo na kadan ta rika alba wa hudu ya wa lan tabduga al-jibala tula wa ma usafu takia kullu zalika batainin da daga a yau da bani na kare sahihi sai da ne inda rabbi ka da ya sai ciwo ba ma makruha ina da gani ne ba now daga ciwo ba ne ga aya na jiwa ke sai ki yau ka zara buka Allah ta bu illa billahi ko wa ke nan ji laya wa bil walidaini risala ko makwabci shi gangani da dangi shi da lissa kushi wa ta so wa ta zan kurba haka wani miskina wani misali ko wala ta bazir tarbiyya za ta gwano wayan kuwa bayani so mu wuce sun je ko da ya ce yi wala ta jani daga mamuni da tan ila wani kita amma ka ko la ta zutuwa sunan ba. ina wu wuya gyara mu ina ta fi laula ta fuka ta ina ki ko ya ci da ta fi gyara mu ina ta kula ta karbu gina ko ezu ji dukiye ku yi ina ta karbu ma ne gini ezu ga ta to shema ezu gaga ya zuje ni nuwa na tafi la jara mu la ta sadaka bi ilmi sama wal basara wal fada kullu la ka ko ezu tu da gaga wa ku ji faru da je ki mutara tu la jara mu wala tamshi fil ardi maraha ba ta yin ne ni usulun shari'a ne

shiga ya ga makaru wujji haramu hayo a shiga makaru bai mu ba wujji wa shiya a shiga ga jijiyar a shiga ga jiye almuhakkikun min ya mutu hakkin da ya shiga shiga lubar lamar da hannu ya sun wantsayin na mu ilawun gan guba karatu ga guba a jan karatu ta halili amma da karatu tawili hada makaru ya haramu a wada makaru ya ciyo ba gudu ba wuce gan ta da yana ko so zai ji makaru a wani aya na e daga zara ta illa ya da dai bai sanan mu a shiga waga aya shirka e girman kai ezu wuci tashin ko e ẹ̀sùn lẹ́sà ló ti wú ẹ̀sùn ìjùzì náà kọ́ ìdá ìjádọ́ náà náà ẹ̀sùn gẹ́gẹ́ dàbí ni ẹ̀sùn ẹ̀sùn ọdún dé ìlú wa náà fẹ́ẹ̀tì gẹ́gẹ́ méjì pátá ìmọ̀kàrú ẹ̀nẹ́mọ̀ ìmọ̀kàrú àgbọ̀rẹ̀ àràmù ẹ̀dúgbò ìmọ̀kàrú àràmù gáwòrò àgbẹ̀tẹ̀ yìí yá ẹ̀ bàjú ó tó ti ó kàrá ẹ̀ lẹ́kùn olùkúbúrà wọ́n fòtó ka wọ́n ní ìfìyà tí ó ṣàkáàtì ìtìlá àjẹmọ̀kàrú yà sai ma fasikanci laje makaru yaye yambayin sai ma zaccen laje makaru yaye ki makaru babu kafirci makaru ke makaru abu arabu daidai a ganga a nil zuwa sallan da inna Allah kariya na kuma wa kala a ganga sai su yi na gwaye wa kasaratu su'al ya zuru gagagi sai su yi na gwaye wọ́n ìtọ́ àjìrìmáì ẹ̀dùn láti ń fi túnúké tó ti mú wọ́ ẹ̀ àgàtí kí á já nà kí nàbó nàbó àwọ̀ ìlànà nàbó àwọ̀ àlàmùgáwẹ̀ lọ. Bẹ̀rẹ̀ ìjìlá lọ kú. Máa ń lèṣi lé ló bá lálejò àlàkàdé ìṣòro ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú ìlú so yana ji ujibu ti a sai shi buji mugale ndo ku ba shi ma mu bolo bolo no ga yaman ji mu ko mu la alka lu she mu ku ja da tun ga ga na mu la tu mu du she lalu mu ya ga yau to lu ya ga ji mu ga wura yi se bi yaki yi ki aki ne na wura yi no ila e, ga zawa lawa wa zai ba nasu nasu ila e, ga ne tiya alawa ko a da tun ga wajen ni nan ko ci da yawa ne azani al-muqtar ko ni ya ke ne ke lawu zaje nan in daga ajiri da lawa wa mabadala dinahu fatuluhu ni ya ke ne lawu zaje nan in daga ne tiyan biwatu alawa mu mawajen tumu ya mulu amulu ko mi yuti zanto ne ke da tiyan biwatu nan alawa wa al-sa'idu al-mafulu yana da kuma kuma ne al-sa'idu al-mafulu mini ne da ga ja gu be no da zo ga shi da ake ba da zai tabu ne ya ya ake ba da sisuri ko ko ya e ake ba da nuri ko da ya tabu da zo ne ga ne jahannan wuce awo wula jiyawa alawo من أتى ذات الحرم فاقتلوا الأندو اللي قد تعبت بعض المعرض ده لهم ابن الشرحين ده.

òfé lágbègbè ti di nǹkan láàyè ìṣòro jùlọ pẹ̀lú jìlá yíwá àfọ́múni wọ́n àti fipá àfọ́mú àbùkẹ́wù wọ́n àti fipá gẹ̀gẹ̀ wá ìgbẹ́ tẹ̀lé ayé wallahi wani alkhairi ga wanda mu da ni wato je mu yin mu wani saboda na ladin shugaba no je ga goto no to me wato uwa to fa a jiwa ganin zuwa da gwari yau jiya ne ganin hmm? wato yadda mai a salafu shi a ji da shi ta ta zama ta shi kana jiwa ga kira wa siya yi mazaru a da haka ta wajen da yi ne a lokacin ji ba da gwari ne a da haka ta wajen da yi a lokacin ji ba da gwari sashi ya sanatu shi zanda ta jinshi shi na sashi da yake ya fata wa da hannun gugu ya sa wani firibinan ẹgbọ́n ló bà nínú tàbí ṣe ne náà jíjí wọ́n ju wọn zai ji wani a àti wọ́n kẹ̀ tó dúkìá náà ya yóò zai ṣe ya àti nígbà ìdọ́tún jẹ́ àdídá amma daula ko da kiyar ko da daula ya musulunta ko wani rando ya da kin masallaci ya goba ya tudu a sai ya dinga tafsiri sa ciwo ya ci ba ne mai shi ne ya ku ba ya mu da su kuwa cikin wala ya shi ba do a gangan da sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ne ga man lagabe na biyu su ne shari'a jodilu da ne amma yanzu da wani ta halittun da ba halittun da ana jin da iyaya rima neman cijinan ɗaga ga mana wani zuwa da clarification daga bayani zai suke yi jirgin da yiwa ne zai ne zai yogo sai jina latin ne ya gaba abu da ma ya jibu ta sai shi ولا تشركوا به شيئا فما قال لا يقول في باشما وبالوالدين إحسانا وما يجب له بلوه معاه ومن شيء sai la suna ce ga ga wa ka za rabbuka Allah ta budu illa iya wa bil walidaini ihsana sai ta koro ga ga dibu ta za loro ma sai wani ji go mo ji bulu bulu da baya ya manci sai ce ga da alquran ga wa qala luqman li ibni wa yanzu ya bani la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim fa ka kula luqman ga ju zai ji wazi ya wa ya ji ga le fa sai ci wa cinan ẹgbọ́n na lápapọ̀ ti gbàjú bá ní tuntun fún wo wọ́n pè ní ìsáni ìwà nìlẹ́yìn ìjìzà wọ́n pè ti gbòó ju bòlóbòlú ló bá annabawa ya ce ci mo da yau ga yanzu daguru na wajen ya ji daguru da fata na wa'aji daguru akuwa ne bi feta dahi annabawa ya ce ci ya ga shayo na kai ci daraja ya kanan ɗaya eh, jirgin ya yi manta shi zan da so da yanin da ce nan na'am samu dace ibrahim alayhi salam ga ta kula ba bawa ya kala rabibun an ta an a ibrahim na in lam tantahi la arjuman da ka wahjurni maliya kala salamun alayk ta sabbilu da ka rabbi innahu ka nabi hatiya ka kula ba ba nabi ibrahim ya gauga a rabibun an ta an ali wa ibrahim wa na illam da sai ta ga wani wa fala haji mun da kada ko da ku wa hajiruni da ne ba no ji ari ngai ne ni kala ne ibrahim da salamun alayka amin tuduri da baki batu yawo fa hasta basiru na karabi ni a baga fara wa daga ba sai jimbo inna hu kana bi hasiya a shawa ne ga annabi ibrahim alayhi salam ko jira baji fi babawa ko jira baji fi no amma ga wanne gafara nun gama bai wani kafin wani ne baba wunna abu garin ba gafara wuta ko ila kawai ibrahim ya abi la san su ran da naka ko alati isma'il alayhi salam musa la bi fiyan tuyi فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أرجوك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين falamma balaga shiddahu ka kuna annabi ibrahim annabi ismail alayhi salam wa wa sabar wa wacina falamma balaga ma usaya ne ka kuna wa waci wa wa sabar wa kutubo nan qala annabi ibrahim ne ba bude ke ga ya bunayya ya wai gini inni aratil manazili ne noni anni azzahu ka gane lawo amma fanzur ba za ta ra diga wuce nazari ga kewaye ne yau lókè lẹ́yìn àdàbàjì wájú kánà gẹ̀yà àbẹ́jìyà bàbá ẹ̀mí ìfà àdìmájúmọ̀ ẹ̀nà adájú ọ̀pọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sí ọgáwàjọ́ sẹ́sẹ̀ jìbì ní ìṣà aláwọ̀ nínú sàbẹ̀rẹ̀ nga àbàtẹ́ ti wà fún mi láà fún mi wà lẹ́gà àníbi ismail bàbá ni wọ́n mi kíkọ́ bàbá kàwé láti tó ẹ̀ wọ́n mi tú jìrù lọ àdìdé ìyájọ́ lọ. àlẹ́bí yàyà àlẹ́yìn sẹ́lẹ̀ sẹ́ẹ̀tì àgbà àlẹ́bí yàyà rùgbọ́n yàyà yàkúndì kìtàbà ní kúwà وآتيناه الحكم صبيا وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا خاصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سجل يا يحيى يا والدي يا خذ الكتاب بقوة لتعجل بكابه أوعصوا وآتيناه الحكم صبيا يبقى الحكم لا يكون ذوي ذكري وحنانا من لجنة يبكي أكو سيدا يبقى يبقى نبوك ذلك سيدا قلت يا وكوك سيدا wanda ka ta yi muli wa ka da ta kai ya ba wata da alibi da sun ce shi da ni ne su ba ya yi wa da barran bi walidayhi wa yujibulu bulugun da yayin man curi ba guba ba wallahi ya kun jabbaran alibi ya ya ba shi da ne ko kana abiya da yake so ki bada wa salamun alayhi yau da wida amince ya ce ki yi tabbati alibi da alibi ya ya ko da ko ويوم يموت تكون وعدتنا ويوم يبعث حيا تكون أهل الكفار وقعد بدائل بدائل التفسير ويقيم daidai bai ayan nan ga lokaci ne sai ji wala ga rayuwar ga yi sai na ga ga yi hali na ga azumar Allah ne azumar Allah ne ko jira da ga a da lura zai ji wanga ya ga yawa ba ne zai ji wala sa na hali na mai wani na taku ne za a dai shi na stage wiki wai kritika yi ne laji wala ije laji wala da ka zai laji wala wa dole ku gudu to a ce da alhausa lajin a wala wuce ne da bane wala abin mara ala da ce rayuwa ba ko ne gina jimar ala yin shi ga lokaci wuro da ne da ke ne wala a ta biye da kunan ga a zuman zila ya rayuwa ya yi yau da alhaya mai tafiya ne da zo gida da ku ga lokaci ne za ke da wannan ta tsaji ne ke da kafin na ala ta gode wuce zubin da da rayuwa da zarzafin yau lo ba sharfi ne a lifiyayi na wuce wani abu ɗaya ko na stage da jobe ne wani ke daga marhala ne to ne marhala ne ìṣẹ́kẹ̀ pẹ̀lú bá wọ́n ká ìdòdó rà yìí a tó bẹ̀ tó wà tó tẹ́ ìdílé tó tó tẹ́ ìdílé sí wọn lábẹ́ tá a gẹ́ tó wà káì ara màálẹ́kẹ̀ tó ní ilé gẹ́gẹ́ bí àlẹ́ká fún a ẹ̀kọ́ tí àwọn olùdá tó àwọn olùdá tó bá kai kọ́ yìí lọ́wọ́. ta yà daga firamare ke wani zuɓi amma daga kuna gidan wa da kwanan ta kawai jawa na secondary yaro frustration yi frustration yaro kiki kiki kiki kiki da ba kibo da hannu mana ana ne ki da mahu damar hana ko kuma zukan birin wakajen wakajen ku wakawaye wakanda ce wakaka kace tisoyo tisoyo eh ka ta ta uka boshi ko ka ka ko ko ba ko ki ne wala ko ba ko ba ko ní àṣà kí náà wà lálẹ́jọ́ wọ́n mú àgbò péèkù lọ péèkù ó sẹ́kẹ́ndìrì o ìbẹ̀rù ó lè fọdà wọ́n bò péèkù tó wà tí wọ́n yé ràìwá yìí ká ràìwá yìí á nírú yìí rẹ̀ wọ́n á bù mọ́rùkálà tó jọ̀dá mọ́rùkálà yìí kí o mọ́rùkálà lè bazo ko da yau lójú bá tí tí tí tí ìgbàgbó tí ìgbàgbó tí babu tí babu tí ìgbàgbó tí ọ̀sọ̀ tó o yanzu da yau shine wane ga mutum karshe da su mutu ya gina nan ga su marhala nan wanda marhala ya kwanta graduate da marhala ya na graduate graduate ya ne ko wane ga marhala da su wa garin zakon ta yi su fane sannan yawo ko ko ko har su zo alhamdulillah da yi ne da ke da kuma ko wọ́n á ṣá bú méjèèjì da tàbí ní mùsùlùmí àti ẹ̀ka méjì. ṣèlèkà ìgbà rúbù wọ́n bàbá náà lè gbé dàbí mo náà rò wọ́n àlọ́ ọ̀dẹ́ mi ìwọ náà wọ́n náà kọ̀ sọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ àti o. náà nígbà wọ́n tún bá ṣùgbọ́n mọ́ra àlàyé ní ìgbà rúbù o gbà ko makabulu ko manzuru a lokacin da na fara wanda da kana tabu ya jin kazan ya jin kazan ya jin kazan mu a sai ko da bi wale wa huwa su da ba ki mo kun ga su mar halaye ne ko da mar halaye ne a wani dan mu ko in da haka ya waya gujewa sai ta rayu za a sai ta bila sai ta kaza sai ta kaza sai ta kaza sai ta kaza wa da kuma halalin in da aka ya waje ya kuma wace wa sai tsaye da ya iya kila da kaza ne yau cikin sarki na ga duniya a bari ke a ji kaza jina mu ji a sai tsaye da wasu da fulani ne da hankali a fasirai wa da ni wa ji ya yi mu kone kila wa ga su marhala yadda ko da marhala yadda ko ko a ta gamar rayuwa yau in kai ce da to aminci na ke ganin sai ki ga ji aminci ya samu la aminci ya da kafa wanda a zuke da zuke da ni wuce da sai ki ya rubiya ya wa salamun alaikum يوم ولد ولا مولد ويوم يموت ولا وجاد ويوم البعث يا ولا جدان يا من ما يا صالح يسام وسلام علي حال تكون تبقي يوم ولد ولا مولد ويوم أموت ولا يحسن ويوم يبعث حي ولا مولد تاشي النبي عليه السلام وشيء جزيه ما تشوجه شيء يقال يا عبد الله A saniya da kitabu wajen halaye na biya wajen alayyi mubarakkan na aina makuntun wa'anzuwan litiyar da zaakati masu buhanya ma farran biwali da biyu wala ne da alayyajen barar shakkin na. Coci a saniya da kitabu sai ta rita shi na yage yi. Wajen halaye na biya coci ta alayyi, wajen halaye ma barikan coci man ta albarka aina da makuntun ba zan yi da wa'awutari duk da za a yi cikin wasu lokaci da samun wasu zakacin wasu lokaci da zakai ma duk da kan ya da kuma zata na yi wani ko wa barra ni ke kuma ke ji foro da ni ji bolo bolo bi wani da ci ba da ni yabo da baba wala ni ga ni jabaran shaqiya ke kuma na ni ake da ni jabawo da gotika ko shakin ko ta ci shakira wa salamu alayya an ji ko mun tabbata ne يوم ولدت فلا مدينة ويوم أموت فقد يحتاج بنا ويوم وضع رسول حيا فقد عملت صالحا ẹnu jí bọ́ lọ́wọ́ lónà bẹ́ẹ̀ máa ń tún ní nàbí ni ẹtù náà tó ẹsẹ̀ wá gan náà ní nàbí ni ẹtù náà tó ẹsẹ̀ wá gan náà. alimami bukhari sahil bukhari volume one page one sixty kitabu mawaqit salati babu fadli salati li waqtiha raka ne hadisi five two seven alimami muslim sai muslim wa bashir al imam nawawi al 350 naka da hadisi 85 kitabul imani babu bayani kaunin imani billahi ta'ala hatta karshe al-imam na sunan wa kitabu waqit salati ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu ma ja'a fil waqt al-awwal min al-fajr الإمام البخاري حدثنا عبد الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد يبن ابن الغيثار أخبرني أخبرني أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله وجه إن شاء الله بيان يا أبن أبي مسعود قال وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل أحب إلى الله أتكت سقوى وعبد قال أنا ya tuna ce cewa ganin gaya kula ta ala wakti ha a sallah ji ga lokacin kala sun ma ayin ga ni sai tun kici da ya tun kici ne kala ni da sun ma jibul ka ga shi waje bulu bulu da bayan ban ce yau kala sun ma ayi ga ni sallah ya tun ne kala jihadu fi sabilillah la sallah jihadu da sai وما حدثني بهن عن يعني، ذلك يعني. هو يعني ولو سددته لفادني دعني كان ذلك فلن كي دعني دعني هو يعني وما تفعل جهاد يفعل بعد جهاد يفعل كبس من جونا والله يقول الواد يفعل بجهاد يا من جو يزالون قوي واجب ولا قوي أجانا إنا الإمام البخاري صحيح البخاري في الفوتي 151 كتاب الأدب babu قول layi ta hana wasu na insani wani zai na 5970 yau da ji ba wani gari na ba da suke da yau wajen ba ba ji wani hannu ku somehow al muslim sai muslim da shi da nawawi volume 8 page 343 raka na hadisi 2548 الإمام مسلم لا حدثنا قتيبة بن سعيد بن جليل بن ابن طريف الثقفي وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأن اتبع عليه واتباع نبيه من أقول نازل يوسف صحابة زوجه إلى أجيب الأمور قال عليه يقول لك qala ga thumma man sannan bidiyo a dafi qala ummuka ali gan nawai man ga sannan bidiyo qala ummuka ali gan nawai qala man ga sannan bidiyo a dafi ga thumma abuka sannan babawo ya ke yaman jujin da muka bayan da muka bayan amma sun ku shirka ne الإمام البخاري لدى البخاري هو فولم الناي كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور رقم حديث فور الإمام مسلم في المسلم بشراء الإمام له في فولم 359 كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها رقم حديث 8657 الإمام الترمذي سننه page 435 كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في عقوق الوالدين ذكر حديث 191 الامام البخاري حدثنا مسدد حدثنا بشر بن مفضل حدثنا جرير عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا da ni ya labari ya zunubi ne ya na kalu bala ya rasu ga iya nabi yi. kala nabi za a yi shiga ku ba sai shi ko ba wani ne da ya zula ya ake majuji wajen na sauka da mutaki a rikin wakwa kaki da a ya yi rufe sa kala rikin ya alawa ko rufe da ganga bane amma zara yi karibu ani ti zai da kifi da wani yanki ani ke yi gari ji hatta kun na lai ta yi saka ta hanci yana a jini kuma yanki yin can da ba kido da ban na wuya da biya ka da nan da ga da nan ta zuwa ji biyayyu ya mai tun da fula ga sallah yana ne ba a jini saboda riba muslim lafi sai muslim ne kitabul bid wa sila wal adabi باب تقديم دين الوالدين على تطوع بصلاة غيرها رقم يعني 2550 في مسلم مش الآن إمام النوم وبالبيت فيش 346 لا حدثنا شيبان بن فروخة حدثنا سليمان بن مغيرة حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان جريج يتعبد في صناعة فجاءت أمه جريج kaji wani zai je ji ta gumi ya bani isra'ila ji wani to shi dai da ran da ba kuma ya ji wani yi wuce a goyi kun gina wani ji ta wani ba dun gune to sai ji ku ta ba zo ne shi dai قال حميدي توصف لنا أبو رافع ta, أبي هريرة بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هريرة

ka fa da fatu yuka yi amma ka kuma nun gani nan na wasu su wani sallai na kira fa fa na ga Allahumma ya wace ci ummi wa salati nan yire nan yire ma da sallah sallah yire fa ta ra salata hu jure bi ta ta sallah hu zai ji sallah hu shan nuga faraja nuke ake buda sun ba a dace sani a nuke da ya jabe shi فقالت يا جريج نجل يا جريج أنا أمك فكلمني لي نوى يقدد بي يقدد بي قال جريج اللهم أمي وصلاة الله لي لي من صلى صلى من صلى من فصار صلاة جريج صلى لي كوي فقالت نجل اللهم يا وصيتي هذا جريج جريج دنا وهو ابني جريج إنما يجري مو وإني كلمته فأبى إنما ينون جدني مجلنا فأبى أن تكلمني وجلنا وأن بنوا يا بني اللهم يا وسيتي فلا تنسوا تشكي على لغة الجنة galuba wa ji haje lima galuba wa ji ya ma hatta turi yirmuni sati to bu ji ku kina ke kin la ji sai karuwa ji sai kin la ji wuri ji na wa da ba duka ba da wallahi qala wa wallau da'at alaihi an yuftada na fitina in ba ba ba to ga fitina wuri ji fitina ya قال وانه وكان رأي ضاني يا لا دين أتيجي بعد كده كلام يقول على وتيجي يقول بالله سنة وندي تشوفه كده كلام لو شنو لو شنو على فقال فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها غالي إن يا تعبت هذا ليش بعد انا كلام يقول أنا زبون وابتداء يمكن بعدين نيجي نلاقي فعملت ina jin da jadewa to wanda ga gulaman ina jin da mamaji baji fakila na a ce ga ina jin da gaba ha zakin nan min sai ba na ji daga zai zai gun babo da biki jira ji shara dum da biki jira ji jira ji yi waga kullu jira ji wani amma ya duwa ne zuba tu na ga kana fa jawa bi fu'usihi a je ga daga jibban jiran jigo ila afe da ku jiga tiya daga ku ko ko wa basahihi dan da shabu shi fa na dangu a afe jireju fa sadafu ni kulla su jirege ji sallah falan yukallimuhum jireju majiya unga ga jaya kana fa aka zo ya jimu da jiran wa a afe wúwú àtẹ́tẹ́ ẹ̀jẹ̀ tẹ̀lé jùlọ ìjà tẹ́jẹ̀ ẹ̀wù فلما ما رأى ذلك نزل إليه قبل أن ينزل جريج في الشجرة فقال له جريج جاهز بن جاهز يقول سلا دي بعد النبي dole ya kuɗe cikin yawon gaya ke zakin nan wuko ari zakin na ajiyar da amajin fata ba sama da yau zai yi sama kuma masu arafa sani جريج جل هو زي جلة فقال جريج ومن أبوك لي بابا قال إني مزل راعي الظالم أنا كلمي فلما سمعوا ذلك منه نال يجي نال يجي ما كفت بالي بكيو zane kanan gidan gai gada shi da dan wuce man wannan buke gina da ko ne da lali wujuya kalu a gannan ne ma adamna min jirika bi zahari wa shidda sai ne wane gine duniya tu da zinari ya ga kai kana jirage da Allah wala ki ayi dun turaban kama kana duniya tu da yaku da shi kama cikin duniya da ake yi zai yi wane ga bani tijo dole aduwa nu to nu da wanzu yéèkì nàgẹ̀gẹ̀ nínú yé ajìnìjìnì ọ̀sọ̀ ajìnìyà ehe eh, kára sí ẹ̀ dídé àmọ́ lórí ẹ̀bì tínà ẹ káàtú mẹ́ta àti ẹ̀yọ́ gbùlà jẹ́ ògùnà pé ìsúnú yìí ló sọ. yéèkì gàgà àrùn ìgbà tó ìgbà tó ìwọ ẹ̀sùn ìdè bàbá ń lò ga tó ti bàbá wẹ̀ hàn. lóòótọ́ gan aláàjà tó ti ń ba ọgbọ́n náà mẹ́rin ni wọ́n ti yìí wọ́n ti yan wọ́n àti bí lóòótọ́ gan bàbá wọ̀ra àdé sun lẹ́nu ló ti yá àgùkù lẹ́nu gá àyè fún mẹ́ta dúró lè yá àgùkù bàbá ló wà pé ìwọ́n wà wá pàdé ká fún mẹ́ta pé àtàkùn àti ìrírí bàbá wúlò wà yà fún mẹ́ta ló ti táwọn àyè ń ká ẹ̀ ẹ̀ dẹ̀ ẹ̀ àti rọ́ọ̀nì ìmọ̀tí mùsùlùmí jà kọ́kọ́ wọ́n ti dọ̀mọ́rí àti ìrìnàjò ń lọ bọ́bà bọ́ọ̀ lọ. wọ́n mú ọ̀fà náà wọ́n mú dàbí dàbí kiri gbòòrò ẹ̀jẹ̀ tó ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀sọ̀ finance ní kágbá nínú ọgbọ́n mi dàbí dàbí láṣà. Bẹ̀tẹ̀ ìdàgbẹ̀ tó dán ìyàgbẹ̀ tó àbúrò ìgbẹ́. Ní ọjọ́ wo ni ìjọba ló ti di méjì ó sai gidan zai ne kun da ke a shaba ba na gajajin da ba wani ne ba bayan ba gine ta ce yin yawon ka tsanu da zai da zanen mafi wani ne ne ko da ajo ga ne na haji <laughs> ne Kino, let me know your life, just by the time you come to that, you don ka wuce ka so shi bayan ya kudin wallah da ya ta yi biyu shafa ila ga gani da lagun damuwa ce ba ce mai jin gama na inda ba ga musulunci wa الإمام البخاري سهل البخاري volume 4 page 357 كتاب الفرائد باب من ادعى إلى غير أبي ركن حديث 6768 سي مسلم سي مسلم مشرع الإمام نور volume 1 page 328 كتاب الإيمان باب بيان حال إيمان من رغب عن أبي وهو يعلم رقم حديث الدكتور الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بن الفرج حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن الراقد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن صلى الله عليه لا ترغبوا عن آبائكم إذا فكي من تيجي لغوا kamar razi ba an ƙadi fawwa kufurin zangon do na ga fage mutum wani kafin ji na uru. na damini ya guda na kwajin zagi nan inda yin zagi ga da yawo a jiya ba ba wa ya kawo a jiya ba ko sai ku ga ajiya ajiya diga zuma ajiya ji na kira wa rai fafulo ra a tashi ba ne mu ko ba ya ke juya da su ke a a ta ci ba sun nube daga yin kici da nan a'a ka zamani a nabi na fati ne ne ya alin sa sallam nan kano da ya wani alin sa sallam ne ba mu ne da shi ba ko a gaba sun ji gare ji zagi ya shi inda da tsara ki zagi bi na kuta ne da wani ta kasu na babu da ta hagu ne a ake su na babu ne a da ya ta wato wato wato kana tsaron ìdàgí ìdàgí bí èdè fẹ́ mẹ́ta ìdàgí bí èdè fẹ́ mẹ́ta dọ̀ká lè fara gẹ́gẹ́ tí mo tún fún ìdàgí èsì ọ̀gá yẹ ìdàgí ọ̀gá tó tún lẹ́gbẹ́ tó ti yẹ kí n pẹ̀lú mrs sani mrs audi mrs abdullahi lọ́wọ́. wọ́n ní wọ́n ti di lẹ́kọ́ sí mi kí mo àti ìlàjì jíjẹ́ ní. kudi haka eh wọ́n tó zai káàkiri là yìí yìí ṣe wọlé tí ṣáàyì na sára yìí bàájí ká tún lé nàìjí ká tún ló ẹwọ́n lè láyà bàájí lọ́jọ́ kún pé ẹwọ́n lè láyà nàìjí náà ó ti ká jẹ́ mọ̀ declaration yọ ọkùnrin jáde lójú revolution náà ó ti fi náà pè náà wọ́n tó wọ́n gbọ́ báyìí lẹ́nu ìgbàjẹ́ gbà mọ̀ ló láti ráyè wa nígbà tí mo ká lóyún nígbà ìjọba táyì jìnnà ọ̀nà akọ́ òdùkú báyà àwọn ẹ̀kọ́ ìdílé àti ìbáyà òmìnir èkó wákà àtẹ́yẹ àmọ́ ní ẹni gan bíríjì ẹ̀rù màgá ìṣòro náà bí ko màgá kí ìnáwó na ku ko ẹgbọ́n lè ba ìwádìí wa ga ìgbé lè responsibility yẹn ẹnu tó ti ládà ẹrù mi ní family náà ẹgbẹ́ àti ẹ̀ka mọ̀tò ayé àti ẹ̀ka ìgbé kúkú wọn lọ kí ẹ̀ yẹn. Lando ne zai ji ake yi mai cuci na kuji hankali a wadani. Alima Muslim sai Alima Muhammad Muslim Yugo, volume 6 page 380, zaka na hadisi 6 page 92. حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان وعن منصور عن سالم ابن عبد زادي عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ولا يدخل الجنة عن كل ذنب ولا يجاك مجنون على الجنة ولا مدمن خمر ذنب لما جاء في جنة ناس لجتونا على الجنة wala mannani za don don da magajin alkhairi ya za ku tore ya za ku ji ku layin da ya za wuce gangan bai yawo ka zangan bai ka za wani ga ne ne ne wata za ga da kake yawa ba za ni nan ba wala waladi daniya ke ce shi ma ga idan da da hadisi ke rubuce na clarify na wani ke cikin ke na kuma idan za ka kirki wani wani da ajin da yanci na da wuce zai ba gudun da wuri ko mini ake yi mafi biyo mafi yi ya mafi na mafi ta kwari da wajen na ya mafi yi ta kula الإمام البخاري في البخاري والنفوذ في 151 كتاب الأدب babu la ya tubu rajul yi. babu da ne za a je mun cikin ko kwalo no ne da ma shi shi da je mun cikin ko ga amma ya je mun cikin da cikin ko da an ce wato cikin ko sai wato cikin rando ya bugu cikin ko no لك لا حديث 5973 الإمام مسلم في مسلم بشرع الإمام النووي والإمام mu 360 الإمام الترمذي كتاب الجن ma da ce جاء في ne yi. لك حديث 1902 الإمام البخاري حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر إن من الكبائر من الكبائر أن يلعن الرجل والديه يزلل عنه بوته منشوف يزلل بوته منشوف قيل يا قيل يا رسول الله يا رسول الله wa kayfa yal'adu rajulu walidai ke za abu kudi muke man juno ne kalu wa yasubu rajulu aba rajuli waje a je waje a je man juno ne tudo ko fa yasubu abahu wa yasubu ummuhu sai da ta je man tiyo to ta je man juno ne to ko ta da ga ne tu ba du ya manci a ta rayuwar ta da jiya da y'a bara ce ci a tura ba ni so da yi ko ce wata ce da ba da wa ba ce ya lafiya ce ya karo ce ji kaza ce ji kaza ce ya zama lafiya ko ya alkhairi ya ji na ko kaga ta da yayi mo ce ci fa ba ni ce ba da wa fa da ni sai ci guyen na mi sai ci ne ba da wala sai da kabaru go sai ci ne ba da ga ruwa kabaru wa shi go sai ci ne ba da ne ci ne waji ba ta da wafa da yuyu sai ci sai ci ga ruwa da mi ya za ba ma sai ci ne ba ruwa da sai ci ruwa malaika ga din da mi ga wale wani dura wale ta jiga dikiyo e ga ba ruwa kirkin ne ya ya mancu doro al-imam Ahmad Musnad volume 9 page 21 haka ne hadisi ɗaya tiri 3 alimamu muslim sai muslimu da shi da alimamu na uku wadda mutum ke laifi fai haka ne hadisi 1631 kitabu wasiya babu ma yana akul insan mina sawabi ba da wafati ya alimamu a tiri zai su na nugu ke yi كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في الوقت باب في الوقت لك يا في وانت تلسفل الإمام أحمد قال حدثنا سليمان بن داوود حدثنا حدثنا إسماعيل أنبأنا الألاو عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا مات الإنسان إذا قال يجري انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة يجب ما في illa min sadaqatin jariya inda ba sadaka ne jiran tu makanta ko tu masalaci ko jira ko ga jajiya da ko tu ya ciki da ko jajiya ne ko mai fatar katun jariya ni sadaka jira gidan gida wanda yana maga wanda yana ma ce ni na da ɗabana sadakatu mai jariyanci sassafi wani mawusufi wajen sukari wani sadaka wani sadaka sadaka sadaka wani na wajen zifoyi mai ji mana ne ga yi da ko a jan na gina ne rumun daga na jayi ke larabci don ba shi da gaje gana wa nan ula da muzafu ko muzafu da yi ko ga gula da ake guda ko mu ba fi dai kin wadala sadaka tijariyati sadaka ya e, sadaka ya ejiyar e, zugi ko ku lafiya أو علم ينتفع به ko ilimi da ajiza amfani na wajiza wajiza amfani ko za ta haɗe gidan an walajin salihu ya fi da wuto wurin kirki ko na sai ta zuwa ya yamman shushi ne wale ba bu kai ta hannu a shahidin za a ji su ne la'aje matsala na zalibin da ya kafin sha Allah ya zo ya ci rayu. Mini alama ya bulu bulu ji ya manci ya zuni cin wani kabari ya manci wuji kabarin da yara da gudu alimamu muslim sai muslimu da shi da alimamu na hukumin zoto 52 kitabu jana'izi babu istizani da bihi sallallahu alaihi wasallam azza wa jalla fi annabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu azza wa jalla fi qabri ummihi zaka ne hadisi na isa su. الإمام أبو داود سنن وكتاب الجنائز باب في زيارة القبور رقم حديث 324 الإمام مسلم إذا حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ يحيى قال حدثنا مروان بن معاوية أن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أفكر في غني كله إن بقى فرى بسوء شيء ميغني بقى موازن بسوء شيء ميغني بقى فرى يعنيني فلن يأذن لسات مجيز ميانيا واستأذنت أن أزور قبرها موازن بسوء شيء ميغني الله زيارة لو كبر يعنيني فأذن لي سات ما إذن جي يعني وعليها كان هناك زيارة kabari ya manci wa alaihi da mini da mini giro da mini ya birru alewa da zai yi tsori insha Allah ta'ala ba mu ga kun ga kafin duniyar nan da mai ya da zai gina sai ta ana duniya da na mai ya ci biki nan sai ce fadi da na kallon mu da duka shaɗin da ya yi a an ta hatta shi ka hukum laita salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh daga wannan gwamnati da ya kai cikin yayi ne da gwamnati da rami da shekaru da kuma wani da ke da rasa gani ba da abin da ne ka kuma ne ka ba da ilan sana a duka yi ne ko man yi bayana a yi da kawai da yake ya mutum ya shari'a shi ne ka kayi na Allah ya cikin dole ko kuma dole na sai na ta cikin na da wani kuke ya ne ni ne ke man ko na a da wani wani da za ka bi da wani da gaci zanabi gaja da halin kitabi malamin shayi na nabi bare adala ne la alfaja su ke jana amma suna yi an da wani tun daga annabi ne sun ba annaba ko kuma su kila ya ku lokacin a kai ne hadin duwa na bid'a ba sheda a kawa ne da na yanzu na ko tsaya a ce duniya wannan muji daga kai ne an nuna duk ma dina ruji yanzu na kire da gobe sai to ya zama sai ki ko da ganin alfashan kuma ba dai gudu gaskiya irin nan da mene ne ji sai ji musulmi ne sai ko rashin tarbiyya ko ka ji ciwo ba da su wannan sai makanta mu cikin wa ne ji musulmi ji ka bu wanda shi ne su ne wa da ji ne wa da alfashan ganin da ke mu sai ya ji musulmi yawa da da da wanda a sai da su ba da wa da su shashin da da yanzu da yau kuma ga da ke ba da ko da addinin da fita alfashe ga addini na wani gaskiya a yanzu gaskiya da alamar addini na ba na ba da yau da wani musulunci wasu alfashe kuma balle ba su zuci amfani da yanzu da alfashe da ga ga da da cikin abin ruwa علينا وجه وتكميل مسجد العلوم والحكمة الأمية في هذه العلم جنب العلم غير علم من العمل الذي يجرى جبتي القرائن من جنوع الآية من كيو نصيب علم النبي وعليه جبتي الذي كاكا كاكا إنه إن يولد يعاد جاية يلين تيجي وعليه بعيد كان نورا بيجي ولا سوا بيجي جسم وسيب سيب جسم جيران شو سيب بيجي بقي والله جسم مهندس يا والله بقول كي وعليه جرا मुझे आर खाते मुझे बाहर खाऊं lè níṣà yín níṣà wọn tí èdè bá jà nígbà tí táwọn ní ní ikú lọ tó àyọ̀dọ̀ tó ń lọ yà nígbà ìgbìmọ̀ náà ṣẹ̀ríà ní mùsùlùmí tó ń jẹ yi níbi àlámọ̀lẹ́ lẹ́yìn àbí bí ẹgbẹ́ níbi ẹlẹ́yìn àlẹ́ yẹn yára pàṣẹ lọ bá yẹ kàṣọ́ náà. malla ga dake dai da kuma na ai gobe da kallo ci wuta ko gobe da kallo ci kin ji bai bi to na mawudi sai ki ga nan wale ga na ke gudu ka da shirka ne wale ga na ji mun zan yi na duk yin nan na musamman da ne ki dawa ga man man ja ya wala gaskiya sai da kibu lissafi lissafin shari'a wallahi ajin manya abin da ya abu yau ne wale ga sai da sai da ga da la ban da mu ya ji mufti mufti ba da fa kabu ba ta mun gwaro da ya shi ma wani ni na ne da lai ba na da ya kin da ya ba amma aga ne su zai je ba kai da ko ci ga gwa gun na dare ni da kin da ne da ni ji an a san da mai ne ya to a lai gaskiya wajibi wani ji sai na da zuwa da da ji na waje ne kun ba na gaskiya na da na mai tun da na har idan ya ke da zafi kan da manna da ke ne mai matsala na dunga man yana da bidai ai a na to shige da zuciya kaza ko annabi da zuciya kaza ke za a jin bale da rashin adalci wa da daga ko yiji da gangan ne zai a birrul walidai da ma shin birrul walidai yana lagon ga birrul walidai na wala to ga birrul walidai ya bai ko ba da wuce na wala birrul walidai tabbata yin gonan da gudan dogo ya daji a maki a ko ne zan da ki ya alada da ko kau na ma alada mu shi ne wani wani shari'a ban kana alada da wani gwamnati shari'a da ko shari'a da rabi ne na ko ale ga alada ne ki da ko sai zo ne da wani da kai sai ki ba na ma hakki ne sai ki ran ne wa di da da jama'a ki dida alada ko ko ale ga alada ga ji ne ki ne da ga ki ne ne ne ko ale ga ko dole ko ko da ba ne da ba kana ba nan ga wata da kana mu ya ya ne guda biyu da guda bayama yau alai da mini banan man ke ya ke jabo nan ba da kuma shi ke ya fatawa ya ce mai ji mai jin wale ti nafila wani wale ga nafila yadda farilla to farilla to nafila fata da bai bayan sai shiga buke biyu abin duru ya ya bada ma bu kwanin guna to gune sun gudu da daga amulo da da lada nan ko a gaban hulu ko kuma kafu zuwa wa dileki na ga ne ga yakin na ji sai ne in yi na zanin duru ke dama na lokaci na sai sai ci sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko da yake ya zo ku da yanzu da zai gama kina ya zo gashi ya zo gashi ko kuma ya sai fu kai wai daga da addini ma yi da kai wani ilimi daga kun sai to ko kuma daga bayan annabi muhammadu ba mu ba su ne daga Allah da yi ta cewa sai to da yana ya dubo da da addini ne yake cikin wani sai ki ba ni Allah yi ta cewa yanzu ya kaga ya addini in ma ko ka ko to na yi ta cewa dan da ya na sai ki bayani shi Qur'an wa annabi ma wuri ya sahabo shi na sallallahu alaihi wasallam sai da bi ga gina Thank you.

tí mo tó àwọn ènìyàn sáré mọ́sálásí àwọn ènìyàn sálá sálá rẹ̀ ní ẹ̀ka sálá yìí ẹ̀kẹ́ ìdí wọn ló tún wọlé lóde àmì mo ti lọ tí ó bá wọn dáná wọn wọ ló kan náà tó kún wọn wá àdúgbàdúgbà èyí ló lè wọ mọ́ ìwọ̀n wọn mo ti lọ wọn wọ lóde bá tó lọ pé kó ló fẹ́ lè mọ́ ìjẹ̀ náà mọ́ ìjẹ̀ náà ìyẹn mọ́ ìlọ wà ló mo máa dá ẹmọ́ ìbá tó ìlú àwọn òbí ní wọ́n lè fi èdè owó gbọ́dọ̀ àmọ́ àwọn ká tí wàá fi mọ tó ẹgbẹ̀ ní náà ìgbà tí ó ti máa lò ẹgbẹ̀ ní náà ọmọ tó bá ní ìlú ọ̀gá tí sàmì sí ní ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ìyá ayé kẹbẹ̀rẹ̀ ní ọ̀rọ̀ wà ní ẹgbẹ́ ìyá ayé kẹbẹ̀rẹ̀ ní sáńtẹ́ ìgbẹ̀rẹ̀ wà ní ẹgbẹ́ ìgbà wọn láti ẹgbẹ́ ìgbà yìí kan ní ìmọ̀ àwọn alùpùpù ìgbà yìí kan sí ọmọ owó lálàá tí ẹni náà لأنه يجب يكون لا يكون يجب أن يكون هذا بعين صوتين يمكن وهم في هذا يتبع لنا هنا صوت وجهه أبانا لي ومكتب المولى على نفسه كايدا نجده وهذا يجب أن يتبع لنا هنا ويمكن أن يكون